Uh... لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبأننا نؤمن أنك أنت صوت الهكمة سيشيا دومس إلما تدكو أكيدا جنك صوت الهكمة سننا سونا أنجيريا ودن دسكالك وجن تبتر مكود إنك تتنسيدي بيكاو وجن كلو دكما سورادي صوت الهكمة نزاك سامكايا كوليا دنكوات أو كنا دسونا الله ما سيشاو غالي littattafai na musulunci software don kwamfuta mtcd da kaset idan kana bukata ka ji tsantsan karatun sunna suna da karatun shek abubakar mahmud gumi shek jafar mahmud adam kano shek imam ikara shek yusuf sambar gashikun da kuma kabiru gombe da dai sauran malamai wasu wa'azi wa'azin malamai na turanci ba a su a baya ba kamar su shek ahmad didar da shek khalid yazin da kuma karatun alkur'ani mai girma na malamai daban-daban za a iya samun sautin hikima a babban ofishin su lamba 25 lagos street sabon gari da kuma rassansu da ke daura da abu kwanga campus da kuma daura da masallacin yan taki park cross sabon garin zaria ko a kira waɗan lambobi kamar haka sufuli takwas sufuli biyar bakwai biyu shida shida uku biyu biyar ko kuma sufuli takwas sufuli biyu takwas bakwai tara takwas takwas biyar uku. بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفقون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا أحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مكوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعلى وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسعة العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جعل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا Amma ba أما بعد فيا حماة islami وحراس lagida إخواني في 'assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu'. ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan gari na dabai ga kuma manya-manyan shehunan maluma maluma mu duka ga sunan sun halara a garin dabai kuma yau shirka da bidi'a, bid'a su sai an musu da baibayi a dabai ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na musulunci labari ya same ni ta hanya ingantacciya cewa wasu dalibai ne matasa suka kai goro suka kai mari suka yi wannan gayyata ina addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa wa rayuwarsu albarka tunda muka zo shugabanni na kungiya su malam shitu da sauransu ana ta kai komo da ɗawainiyoyi muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara ƙarfafa sunna a cikin wannan gari da dan local kalgamman gaba daya da jihar kaduna gaba daya da najeriya gaba daya da sauran kasashen musulmai wa'azi gaskiya kusan mu ce an gama sukuwa a halin yanzu in akwai abin da ya saura wata watakila shine zamiya an yi wa'azuzzuka tun daga kan malam abdulbasir isa unguwar mai kawo zuwa sheikh muktar zindar daga jamhuriyar Nijar zuwa Sheikh Sani Ashir Kano Allah ya saka musu da alkhairi sun faɗa mana kalmomi na ilimi da hikima Allah ya ba mu ikon aiki da abin da suka karanta da mu kuma kamar yadda kuka ji labari shi kan sama dubu uban tafiya muna tare da shi Sheikh Yakubu Musa Hassan na sautu sunna saboda haka yau izala ce gaba ɗayanta ta zo a cikin garin Dabai kuma a yi ta a karkare Allah ka gafarta mana kamar yadda na ambata ba dogon wa'azi zai yi ba wa'azi kusan an kammala wani hadisi kwara ɗaya tallintal na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zan karanta in mun samu dama sai mu fassara sai in koma gefe sai in bar filin ga mai dokinsa Allah ka gafarta mana wannan hadisi shine hadisin Abdurrahman ibn Sumra malamai injiniyoyi masana hadisi sun ce huwa hadisun hasanun bi shawahidi abdurrahman ibn sumra Allah ya kara masa ita yake cewa kharaja ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqal inni ra'aytu al-barihata ajaba inni ra'aytu rajulan min ummati جاءه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره لوالديه فأنقذه منه ورأيت رجلا من أمتي قد بسط العذاب في قبره فجاءه وضوءه فاستنقذه منها ورأيت رجلا من أمتي اهتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله فأخلصه منه ورأيت رجلا من أمتي ihtaushat hu mala’ika faja’at hu salatuhu fa’ankazat hu minhu wa ra’aitu rajulan min ummati yalhasu abashan kullama warada hauban muni’a faja’ahu saumuhu fasaqahu arwa wa ra’aitu rajulan min ummati wannabiyuna jalisun halakan كلما دنا من الحلقة ليجلس ردوه فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده وأجلسه على جنبي ورأيت رجلا من أمتي من خلفه ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن بين يديه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة فجاءه حجه وعمرته فأخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور ورأيت رجلا من أمتي ورأيت رجلا من أمتي يكلم الناس يكلم المؤمنون ولا يكلمون فجاءته صلة الرحم فقالت يا معشر المؤمنين كلموه فكلموه ورأيت رجلا من أمتي يتقي بيده حوج النار وشرورها عن وجهه فجاءته صدقته فصارت سترا على وجهه وظلا على رأسه ورأيت رجلا من أمتي قد أخذته الزبانية من كل مكان فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فأنقذاه منهم وأدخلاه مع الملائكة الرحمة ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه بينه وبين الله تعالى حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده وأدخله على الله ورأيت رجلا من أمتي قد هوت صحيفته إلى يميني فجاءه خوف من الله فأخذ الصحيفة فجعلها عن يميني ورأيت رجلا من أمتي قد خفت موازينه فجاءته أفراده فأسكلت موازينه ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم قائما على شفير جهنم فجاءه وجله من الله فأنقذه منها ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار فجاءه دموعه التي بكى بها من خشية الله في الدنيا فأنقذه منها فمضى ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد ما ترعد الصافة فجاءه حسن ظنه بالله فأنقذه منها فمضى على الصراط ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يزهف ويهب فجاءته صلاته علي فأخذت بيده وأقامته فمضى على الصراط ورأيت رجلا من أمتي قد انتهى إلى باب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءت شهادة الله إله إلا الله ففتحت له أبواب الجنة وأدخلته الجنة أخرجه الطبراني وغيره والحديث حسن بشواهده وقال العلامة ابن القيم الجوزية سمعت شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا حديث عظيم الشان وأصول السنة تشهد له وهو أحسن الأحاديث wannan hadisi na Abdurrahman ibn Sumra hadisi ne da yake kunshe da darussa masu yawan gaske ya ku bayin Allah ba abin da zai tseratar da mu ga Allah sai biyayya mu ga Allah idan babanka ya bi Allah kai baka bi Allah ba jahannama ka tafi ko da babanka shine annabi nuhu idan mijinki ya bi Allah ke baki bi Allah ba jahannama ki je ko da mijin naki shine annabi nuhu ko annabi lut idan ɗanka ya bi Allah kai baka bi Allah ba jahannama ka je ko da ɗanka nan shine annabi ibrahim idan abokinka ya bi Allah kai baka bi Allah ba jahannama zaka je babu wani a ranar tashin alkiyama da zai iya zuwa ya yi kaka gida ya yi karfa karfa ya nuna shi wani abu ne a filin alkiyama ya tsallakar da kai wallahi ba mai tsallakar da kai sai aikin da kai a nan duniya kuma a nan duniya ake yin aikin da ka bar duniyar ba kai aiki ba too late to cry when the head is cut off wallahi babu wani dan adam a duniya da zai iya tsallakar da kai ya ku bayin Allah Abdurrahman ibn Sumra Allah ya kara masa yadda yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wajen mu sai yake ce mana jiya a barcinsa Allah madaukin sarki ya nuna masa abun mamaki mafarkin annabawa gaskiya ne ba kamar mafarkin wani ɗan amore ne kawai ya ce ya yi mafarki ba annabin Allah idan yayi mafarki shi mafarkinsa gaskiya ne shi yasa da annabi Ibrahim yayi mafarki cewa yana yanka ɗansa annabi Ismail ya zartar da mafarkin ko bai zartar da mafarkin ba da mafarkin annabawa ba gaskiya bane da annabi Ibrahim ba zai yi aiki da mafarkin da ya gani ba akan matsala muhimmiya wacce ita ce ya yanka ɗansa ɗan kuma wanda yake ƙauna dan kuma wato kwara ɗaya lintal, a daidai lokacin da dan ya kai matakin da zai iya taimakonsa falamma balaga ma husa ya kala ya bunayya inni a fil manami anni azbahu fa fanzur ma zalaya أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين abin da yake fada wa dan ya bunayya ya kai dana karami inni ara fil manami an nuna mun a cikin barci na anni azbahuka cewa ni ina yanka ka to fanzur ma za ta me ka gani mafarkin annabi daga Allah ne menene kai fahimtar ka akan wannan kai kusa san me da ya faɗa a lokacin kala sai annabi Isma'il ya ce ya abati ya kai babana is Almatu umar aikata abin da aka umarce ka duk abin da aka umarce ka kai da ni kai in an ce ka yanka yanka in an ce ka daddatsa datsa in an ce ka fede fede in an ce ka markada markada in an ce ka casa casa in an ce kai kulikulin rakiya if alma tu umar satajiduni insha Allah min in Allah ya yadda zaka same ni wato ainihin cikin masu haƙuri Allah ka sa muna cikin masu haƙuri wannan shi yake nuna muku mafarkin annabawa gaskiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abinda aka nuna masa a cikin barci yace inni ra'aitu rajulan min ummati naga wani mutum daga cikin al'ummata ja'ahu malakul maut mala'ikan mutuwa ya zo masa liyaqbida ruha domin mala'ikan mutuwan ya karbi ran wannan bawa faja'ahu birruhu liwalidihi faraddahu an sai ga biyayyar wannan mutum ga iyayensa sai ta zo wannan wanda za a ɗauki ran nasa wanda mala'ikan mutuwa ya zo karɓar ran nasa wannan shi kuma yana da iyaye kuma mai biyayya ne ga iyayen ya kyautata musu ya musu abin da ya dace to wannan biyayya ta shiga iyaye sai ta zo da hu'an sai ta tara wannan mala'ikan mutuwa ta juyar da shi ta hana ya karɓi rayuwar wannan bawa wannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu sun tabbatar da cewa wato biyayya ga iyaye na daga abin da ke ƙara tsawon rayuwa a hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaruddu al-qada illa dua wa la yazidu fil umri illa al manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah ya riga ya kaddaro abu ya hukunto abu babu abin da ke juyar da wannan kaddara a ce kaddara ta koma baya a ce wannan kaddara bata auku ba sai addu'a addu'a ita ke juyar da kaddara ta mai da ita baya Allah ya kaddaro zaka yi hatsarin mota addu'a kada kai zuwa ga Allah Allah yana iya amfani da ita ya tara wannan kaddara wacce Allah ne ya turo kaddara ta faɗo akan wato ɗanka zai mutu ubangiji yana iya kare maka wannan kaddara kaddara ta gitto akan asara za ta shafi dukiyarka ubangiji na iya kare wannan kaddarar da addu'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yazidu fil umri illa albir ba abin da ke kara wa dan adam tsawon rayuwa shekarunsa su karu kwanakin da da Allah ya ɗiba masa yanzu a ce a sake ƙara su sai biyayya ga iyaye idan Allah ya yanka maka za ka yi shekaru talatin a duniya in ka zama mai biyayya ga iyayenka da kyautata musu in Allah ya ga dama albarkar wannan biyayya ga iyaye wayannan shekaru 30 din sai Allah ya ce wa mala'iku 30 times 2 is equal to 60 sai kai rayuwa 60 years a duniya wannan me yake nunawa yana nuna tasiri da muhimmanci da ke tattare ga bin iyaye ya ku yaya ku zama masu biyayya ga iyayenku ya ku matasa ahlus sunna ba fahimtar addini bane kana matashi ahlus sunna a same ka ba mai kyautata wa iyaye ba dattawa ku kyautata musu uwa da uba ku kyautata musu abun kunya ne a same ka ga ka kato majiyin karfi ga mahaifinka da gatari yana faskare ga ka kato majiyin karfi ga mahaifinka da jarka ya ɗebo ruwa ga ka kato majiyin karfi amma completely useless and hopeless watakila tsohuwa ma baka iya taimaka mata watakila ruwan da ta kake kwashewa kai wanka watakila dan man shafawar ta kake daukewa watakila naira 200 ta a karkashin fulo sai kai gaba da ita watakila agwagwar makwabta in ka duba ka ga ba sai ka murkushe karshe ita za ta biya ya ku matasa idan kuka zama irin wayannan matasa kun zama lalatattun matasa ana so ku zama masu neman na kai masu buge-bugen rayuwa ku samu abin da za ku tallafi rayuwarku ku taimaka wa iyayenku ku taimaka wa mahaifa wallahi mafi yawa idan ka ji uba na faɗa da ɗansa akan sunna sau da dama sai ka samu ɗan yana da gazawa wajen taimaka masa sau da dama uba bai gane sunna ba amma idan dan yana tallafa masa yana masa riga yana dan siyo masa gasasshen nama yana dan hada masa da madara da bombitar kun san dattijo idan ya fara tsufa furfura ta tasa shi gaba da dan zai dau mataki kullun da daddare ya siyo masa nama 150 da gwangwanin pick mill guda daya da wani biredi ya rinka dan hadawa da dan kwai wanda aka dan tafasa wallahi sai kaga furfurar da tsufan ma wato sharrin nafasa ta fil kadi sai ta shafe ta a to amma ta yaya kun bar iyaye cikin wahala ba kwa tallafa musu ta kaka za ku tsammaci albarka a cikin rayuwarku wannan ne sai yasa ka ga dattijo bai gane sunna ba amma in an ce danka ya lalace ya zama dan izala sai ya ce kai ku dakata izalan nan fa kashi biyu ce akwai bakar akwai farar shi farar yake ba bakar ba abin da yake faruwa kenan ko ba shi ne yake faruwa ba ta ina za ku gane wannan ta inda za ku gane wannan shine kyautata wa iyaye yana daga abin da ke lallasa zuciyarsu su gane sunna umurni ne na Allah madaukin sarki da ya ce wa qadara Allah ta ta'budu illa iyya buka Allah ta budu illa إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف نعم فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Allah madaukin sarki bayan doka da ya kafa ta farko dokar tauhidi dokar aqida dokar da ta shafi haƙƙinsa doka ta biyu da Allah ya biyo da ita shine doka ta kyautata wa iyaye yayin da mahaifinka ya tsufa yana tare da kai idan tsufa ya kai wani mataki to za ka ga ɗabi'unsa sun canja yawan faɗansa zai ƙaru yawan ɗaukan zafi akan abubuwa zai ƙaru to kai a daidai wannan lokaci ka ci gaba da haƙuri da shi ka tuna kai ma yayi haƙuri da kai sanda kake karami ka kyautata masa a daidai wannan lokaci ka ainihin tallafi rayuwarsa a daidai wannan lokaci ka ɗauka fa shi bako ne a wurinka shi ya sa ka ce in ma yablughanna indakal kibara wannan kalma ta indaka tana nuna maka shi bako ne a wurinka ya kusa ya tafi ya barka rike wannan bako da kyau kyautata wannan bako da kyau ku kuma iyaye idan 'ya'yanku sun rike addini sun rike sunna ku goyi bayansu kuskure ne ka samu ɗa ya lalace ya zama ɗan kwaya ya zama ɗan shalisha ya zama ɗan wiwi yana tambele a cikin gari amma duk da haka ba za a zo a samu uba a ce masa ɗansa ya lalace ba sai ya fara rike sunna ya fara sallar jam'i ya fara zuwa makaranta yana koyon addini sai dattawa su zo su rikita tsoho su ce masa wai ɗansa ya lalace kai kuma dattijo ya kamata kai adalci sau da dama iyaye su abinda suka ɗauka kawai lalacewa a wajen yaro shine sunna wata tsohuwa tana ganin jiganta yana dan sa jamfa jamfa tace dan ladi yace na'am iya tace jamfa jamfa kan ina fata dai ba izala izalan nan ta zamani ka shiga ba yace ayya iya kwantar da hankalinki ni sallan ma gaba ɗaya ban yi tsohuwa tace alhamdulillah kenan an zauna lafiya wai bai sallah amma an zauna lafiya Allah ka gafarta mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa ra'aitu rajulan min ummati ga wani mutum cikin al'ummata wato busidal azabu fi kabri Allah madaukin sarki ya ba mala'iku umarni a ainihin wato baza azaba a cikin kabarinsa saboda wasu laifuffuka da ya aikata a duniya Allah zai azabtar da shi to amma wannan bawan Allah a rayuwarsa ta duniya mai lura da alwala ne wannan alwala tasa da yake lura da ita sai ta zo ta nemi cetonsa a wajen ubangiji kuma ubangiji ya ba ta ceto din sai wannan alwala ta cece shi daga wannan azaba da da aka shimfida masa a cikin kabari wannan ne dalilin da yasa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wasu kaburbura guda biyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle wayanda ke cikin wayannan kaburbura ana azabtar da su wa ma yu'azzabani fi kabirin ba wani babban laifi suka aikata ana musu wannan azaba ba abinda suka aikata ɗaya daga cikinsu kana ahaduhuma la yastabri'u min al-bawl wa kana ahaduhuma yamshi bin namima ɗaya daga cikinsu annamimi ne mai gulma mai hada jama'a kan uwar gami mai rikita al'umma a sanadiyar wannan ake masa azaba a cikin kabari ɗaya daga cikinsu shi kuma ya kasance idan ya fi tsari baya jira fitsarin ya gama fita gaba daya sannan ya wanke ko ya goge sai ya zama ya miƙe rabin fitsarin ya sake dawowa kullum wato tsarkinsa baya zama cikakke shi yasa ake masa azaba a kabari to alwala ba ta tabbata sai da tsarki idan tsarki bai tabbata ba alwala ba za ta tabbata ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kyautata alwala na daga abinda ke ainihin tseratar da bawa daga cikin azabar kabari ya ku bayin Allah ku zama masu kyautata alwala alwala alqur'ani mai girma ne yace ayita aya ce a cikin suratul maida Allah yace ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq marafiq wamsahu وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الله يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suka imani idza qumtum ila salah idan kuka tashi zuwa ga sallah to ka'ida sai kun yi alwala faghsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku wa aydiyakum ila almarafiq ku wanke hannayenku zuwa gwiwar hannu wamsahu bi ru'usikum ku shafa ga kawunanku wa arjulakum ila alka'abai sannan ku wanke kafafunku zuwa idon kafa shi yasa sai aka ce wa arjulakum ba a ce wa arjulikum ba sai ba a yi adafin sa akan famsahu bi wujuhikum ba sai aka bi ba sai aka yi adafin sa akan fagasilu wujuhakum domin a nuna kafar wankewa ake yi ana yin shafa ne kawai idan an sanya kuffi ko wasu dalilai na shari'a waɗanda suka amince wannan aya ce ta alkur'ani mai girma da ta zo da gingima gingiman farillai na sallah har guda nawa har guda hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce innamal a'malu binniyat kowane aiki yana tare da niyya an samu karin farilla ko ba a samu karin farilla ba sun zama farillai guda nawa guda biyar sai malamai suka bada wata ka'ida suka ce ma la wajibu illa bihi fa huwa wajibun abinda wajibi bai cika sai da shi wajibi ne cuccudawa an ce ka wanke fuska ka wanke kafa idan baka sa hannu ka cuda ba ba yadda fuskar za ta wanku ba yadda kafar za ta wanku ba yadda fuskar za ta game da ruwa to tunda cuccudawa sai da shi wayannan wajibai da aka ambata za su cika to ya zama wajibi ko bai zama wajibi ba ya zama wajibi sai suka kara da dalku sannan kuma alwala ba a bukata a yayyanke ta shi yasa sai suka kara da ka zauna a wuri ɗaya ka yi alwalar ka gama ba ka fara ka bari ka ce sai an jima za ka ƙarisa ba ya ku bayin Allah ku zama masu lura da tsarki ku zama masu lura da alwala tsarki yana da wahala ku je ku samu malamai ku koya in ba haka ba wallahi sai ka gama zagaye duniya kana surutu da baki cewa kai ahlus sunna ne sai kiyama ta tsaya ka taka fulo farfajiya na kiyama ka ganka a jahannama ka rasa yadda akai saboda an bar alwalatu wajen tsarki, Allah madaukin sarki ka gafarta mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa wa ra'aytu rajulan min ummati naga wani mutum daga cikin al'ummata ihtawshatu shayatin wato shaidanu sun ainihin wato zagaye wannan mutumi sun fara wasan kura da shi faja'ahu zikrullah sai ambatan Allah da wannan mutum yake yi sai ambatan Allah ya zo zikiri da yake yi fa akhlasahu minhu sai ya tsiratar da wannan mutumi daga wayannan shaidanu Mai wannan yake nuna mana babban abin da yake ba dan adam kariya daga shaidanu shine zikiri yawan ambatan Allah madaukin sarki ya ku ahli sunna ku zama masu yawan zikiri ku zama masu yawan ambatan Allah dan ku samu kariya daga shedan a jiya mun ambaci zikirori da yawa da ake bukata bayin Allah su rike duk sanda ka bar zikiri na Allah madaukin sarki kada ka raba ɗaya biyu shaidanu sai sun samu nasara a kanka sai sun yi wasan kura da kai qur'ani ne ya faɗa Allah ya ce wa man yashu an zikirin rahmani nuqayyid lahu shaytanan an fa huwa lahu qarin to yaya suke wa innahu wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna an إنهم مهتدون حتى إذا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون Allah madaukin sarki ya ce wa man ya ashu an zikirin Rahman duk wanda ya makance ya bar ambaton Allah madaukin sarki kalmar ya ashu wato asha ya ashu wato shine shehu malami hariri yake cewa ya wai man anzarahu shebuhu wa huwa ala gayyi siba mun ya ashu ila naril hawa ba'adama asbaha min ba'atil quwa yarta'ish yana sukan dattijo ka tsufa furfura ta fito karfi ya kare amma ga ka tsohon mazinaci ga ka tsohon dan karta ga ka tsohon dan dara ga ka tsohon magulmaci ga ka tsohon makararre a masallaci ga ka permanent absentees in the mosque kullum kai a masallaci ba a ganin ka to lalacewa ta gama ga kuma san duniya ga budurwar zuciya watakila tsohon mazinaci ne shi yasa yace ya ashu ila naril hawa yana kallo da idonsa wanda ya tsufa bai gani sosai ya zuwa ga wuta ta sha'awa wuta ta san ta ainihin wato san duniya to wannan kalma ta yi ashu ita ce wacce aka yi amfani da da a wajen wa manya ya'ashu an zikirin rahman sakon da ubangiji ke isarwa duk wanda ya bar ambaton Allah azkar ya daina baya ambaton Allah madaukin sarki Allah ya ce nuqayyib lahu shaytanan to abinda zamu masa zamu hada shi da wani shaydan fa huwa lahu karim sai shedan din ya zama abokin shi ya zama karine shi sai ubangiji ya hada ka da wani shedan fitsarare wanda shi zai ci gaba da halakar da kai kenan wannan ya nuna duk wanda ya bar zikiri babban abin da zai same shi shine shedanu za su samu nasara akan shi amma idan ka rike zikirori kana yi imanin ka zai karfi zuciyarka ruhinka ya samu abinci shedan duk yadda zai kara duk yadda zai buga da kai ba zai iya samun nasara akan ka ba ya ku bayin Allah azkar na safe ku rike azkar na yamma ku rike ba zikiri irin na yan bidiya ba su zikiri irin na yan bidiya ba zikiri suke yi ba shegantaka ce da tsara ce zanga-zanga wa Allah ce fada da annabi muhammadu ne yakar sunna ne fada da aƙida ne wulakanci ga ubangiji ne kai fito na fito ne da allah madaukin sarki domin ana yi wa allah madaukin sarki kira ne na ganganci kira irin na ainihin wato mahaukata shi yasa zaka ga ko ina zikirin da irin nasu shi yasa yanzu wai zikirin ma kala kala akwai zikirin barewa akwai zikirin kwado akwai zikirin agwagwa akwai zikirin wane ne wane ne wai salati ma akwai tantakwashin salati akwai gurungurtsin salati akwai kitsan salati salati akwai gwatsan salati akwai mahaukacin manzo akwai barawo wannan shi ba zikiri bane shi hauka ne ku dauko azkar da suka fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku rike ku ci gaba da aikata ku ga taimakon Allah Allah ka gafarta mana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ra'aytu rajulan min ummati kad hitawshatu mala'ikatul azabi faja'alhu salatuhu fa ankazathu min wato fa an kazatu minhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga wani mutum mala'ikun azaba sun kamo shi mala'ikun azaba sun dunkulo shi mala'ikun azaba sun yayumo shi sun taho da shi wato za a masa daurin tankila a masa daurin huhun goro sannan a danna shi a cikin wutar jahannama faja'athu salatu amma wannan mutumi mai kokarin sallah ne sallah ya kiyaye ta sallah ya tsaye da ita ya lura da ita yadda ya kamata a lura da ita sai sallar sa ta zo wannan sallah da za ta zo wato sai ta ainihin wato nemi cetonsa a wajen Allah madaukin sarki sai Allah ya ba sallah cetonsa sai Allah ya ce wa mala'iku ku sake shi sai su sake shi sai wannan sallah ta yi jagoransa zuwa al aljanna wannan ya nuna kiyaye sallah yanzu fa wai yanzu akwai wasu wai sun kai matsayin da sallah ma ba su yanzu ka je Kano kawai sai ka samu wata ƴar banza wai ita sai ya dace wai ko sallah ba ta yi wai an ce ta sallah wai ta ce wai wa za ta yi wa wai Allah yana yi wa Allah sujada wai ita ma Allah ce wata irin shiga ta kace wai har an samu wayanda sun ba kansu uluhiyya ta Allah akwai wanda zai fito ya ce subhani subhani ma a azama sha'ani wai shi ba zai ce subhanallahi ba sai dai subhanahu shi ma tsarki ya tabbata a gare shi akwai wanda zai fito a ce masa rabbul izzati ya ce na'am wai duk wannan shiga ta ana yin shi a duniya har yanzu ya ku bayin Allah ku kiyaye sallah kada ku yadda ku zama masu wasa da sallah sallah wajiba ce ita ake fara bincika a ranar tashin alkiyama idan ba ta kyau ba duk ayyukan ka gaba ɗaya an bar su ma'aikatan gwamnati da dama suna wasa da sallah honorable honorable da dama suna wasa da sallah ciyamomi na local government da dama wai aiki ya musu yawa basu su da lokacin sallah gwamnoni da yawa basu da lokacin sallah yan kasuwa da yawa ba lokacin sallah kai wai me yake faruwa ne 'yan majalisa da yawa ana mitin a house ana kwamiti mitin lokacin sallah ya zo wallahi duk wanda ya kasance yana wasa da sallah to idan mala'ikun azaba suka kama shi a lahira jahannama kawai za su yi tare da shi shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa kullu nafsin bima kasabat rahina kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin في جنات يتساءلون عن المجرمين to kaka ma salakakum fi saqar to me za su ce qalu lam nakum min al musallin wa lam nakun nut'imu al miskin ci gaba ci gaba wa kunna nakhudu ma'a al khaidin ci gaba ci gaba wa kunna nukazzibu bi yawmiddin har zuwa yaushe hatta atana al yaqin akwai shehun da zai tace shi fa ma تنفعهم شفاعة الشافعين التكبير التكبير التكبير kai مجرمين da suka shiga cikin jahannama da aka tambaye su sun shiga cikin wutar sakara ma salaka kun fi sakar me ya shigar da ku cikin wutar sakara wata hanza suka bayar kalu sai suka ce lam naku minal musallin ba zama cikin masu yin sallah a rayuwar mu ta duniya ba ya ku bayin Allah sallah ka yi ta bata isa ba sai ka ɗauki sallah ka kai ta jam'i yana da bakin ciki ku zagaya ku ga masallatai anguwa akwai sama da mutum dubu biyar a anguwa masallatai ba su wuce guda goma a anguwar ba amma ba masallacin da zaka samu mutum hamsin a cikin masallacin ana sallah wani irin bala'i ne wannan kuma idan ka ga masu sallar duk sai ka ga dattawa dattawa ne ga dattijo ashirin a cikin masallaci dattawan nan ba wanda bai da yaya da yawa to ina yayan suke su ba mu gansu a masallaci ba wani yana da yaya goma wani ashirin akwai fa wanda yayansa in ana so a san yawan su sai an dauko kalkuleta an buga uwar gida naki ki nawa ta ce sha bakwai mai bi mata ta ce sha hudu ta tsakiya ta ce tara amarya ta ce bakwai sai a danna sai a bada total amma ya tafi masallaci ya bayyana gaba da bai zuwa masallaci da su wai mai kokarin kenan ya zo masallaci ya bar yara bai zo da su ba rago shi masallacin ma bai zuwa in ya yi kokari a sallar jam'i guda biyar ya samu kwara ɗaya tallintar wani sallar jam'i sai ranar juma'a wani sallar ranar juma'a ma bai ga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yana cewa man arada an yalqa Allah ta'ala gada musliman falyuhafiz ala hadhihi salawat haythu yunada bihinna fa innahunna min sunanil huda fa inna Allah li nabiyyikum sunanal huda da wa innakum law sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadha almutakallim fi baiti la taraktum sunnata nabiyikum wa law taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum faqad ra'aytuna fi zamani rasulillah sallallahu alayhi wa sallam la yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq wa laqad ra'aytuna fi zamani rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yu'ta birrajuli yuhada bayna rajulaini hatta yuqafa bi-sahab Allah idan masauri yake cewa wallahi ya ku bayin Allah wanda yake so kiyama ta tsaya ya tashi gaban Allah yana musulmi ba ya tashi cikin arna a ranar tashin alkiyama ba to ya kiyaye wa'annan salloli a inda aka kira su a ina ake kira sallah a cikin gidan ko a masallaci to ka kiyaye ta kuma a masallaci yace wayannan salloli suna daga sunnoni na shari'a na annabinku ku ya shar'anta wa annabinku sunnoni na shari'a idan kuka bar wayannan sunnoni na shari'a kun bata inji Abdullahi dan Mas'ud yace ya ku mutane ku sani fa wato da za ku rinka yin sallah a gida kamar yadda wancan rafkanan ne yake sallah a gida to da kuma sunnonin shirya na ainihin wato annabi ku yace wallahi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ake sallar jam'i bai zo ba sai munafiki shahararre a wajen munafurci sai munafiki na inna na ashi kadai ne bai zuwa sallar jam'i munafikai nawa muke da su a cikin mu yake cewa wallahi a zamanin annabi nakan ga an zo da mutum ana rike da shi bai iya takawa wani ya rike kafadarsa ta dama wani ya rike kafadarsa ta hagu bai da lafiya bai iya tafiya haka za a rarrafo da shi sai an zo an tsaye da shi cikin sahu ba zai yi sallah a gidan shi ba bai da lafiya amma sai dai a dauko shi a kawo shi masallaci yaya za a yi kana lafiya kalau ba abin da ya same ka amma sallar jam'i ba ta cikin lissafin ka wallahi sai ka yi nadama a ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana duk wanda kuka ga baya zuwa sallar jam'i ku je ku mashi nasiya wata rana a Gombe akwai wani bawan Allah kamar aboki ne a wajen mu sai aka bashi kwamishina bashi kwamishina da aka yi wannan yasa sai muka dan janye masa muna fama harkokin dawa. sai wani abokinsa sai ya zo sai yake gaya mana kun bar wane da yana tare da ku yanzu yana nan sallah jami'i daban da ai sallar jami'i da shi an manta yana office ana ta aikace aikace ana ta fama duwa file sai wasu su zo su shiga suna ganawa da shi a kira sallah yana ganin wasu a ciki na waje su je su yi sallah su sake dawa wayannan su fito su je su yi sallah shi yana nan ciki wayannan su sake shiga shi bai da lokacin sallah nan take muka tashi muka ce mu je a masa nasiya muka je gidansa da daddare ya mamaki bayan mun gaisa mai ke tafi da ku muka ce wa'azi muka zo mu maka ya ce alhamdulillah muka ce da kai ba kowa bane Allah ya daga kai mai da kai kwamishina to kar kai da kai kuma sakamakon da za ka yi wa Allah shine ka wulakanta addini shi da kana da kokarin sallar jami'i yanzu labari ya same mu ka daina ya yi shiru ya ce Allah ya saka muku da alkhairi wallahi kwakwalwa ta bata taba tuno wannan masa yanzu da kuka faɗa sai na gano rabon da ne sallar jami'i da manta ya ce sai na gano da kusan kullum da daddare sai na tashi ne nafila tun da aka ban kwamishina a samin sun yawa ban taba tashi da daddare ne nafila ba ya ce da duk sanda ne sallar asuba sai na ɗauko ma asurat na hasanu banna na karanta wayannan zikirori ya ce tun da na zama kwamishina ban sake ba ya ce in Allah ya yarda sai na gyara washe gari yana zuwa ofis sai ba da kwangila a yi renovating din masallacin ministry da shi commissioner ne na ministry of works aka yi renovating aka gyara aka yi carpeting aka hada ruwa aka yi abubuwa aka yi wurin alwala aka gyara wurin da an kira sallah commissioner shi zai fara fitowa ya masallaci kai fama na sakatare zai zauna darakta zai zauna staff zai zauna dan neman kwangila zai zauna dan ciwa ciwa zai zauna kamin ai haka sai ga masallaci ya cika idan kana so ka zo kwamishina sai dai ka zo masallaci an yi wannan wallahi ba a yi sati uku ba an tura shi assignment abuja kusa da jos suka yi accident na mota allah ya karbi rayuwar shi ashe kwata kwata saura sati uku ya bar duniya a lokacin ba mu sani ba ya ku bayin allah mu rinka matsa wa kanmu rayuwar nan batar tabbas yaushe za ka mutu baka sani ba wai kai kana tunanin kai matashi ne wai in ka girma za ka rinka zuwa masallaci jami idan ka mutu baka girman ba to wani tabbas kake da shi ba za ka je jahannama ba a ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa ra'aytu rajulan min ummati na ga wani mutum daga cikin al'ummata yalhasu adashan yana cikin tsananin kishirwa kamar yadda karen kishirwa ya kama shi yake zazzago da harshen sai yana haki to haka mutumin yake saboda kishin ruwa? amma ga ainihin wata korama mai ruwa da ya gangara zai sha sai a koro shi kai yana cikin wannan hali sai ga azuminsa azumin sai ya zo ya shayar da shi ruwa sai ya kosar da shi duk wanda ya rike azumi na farilla da azumi na nafila to baya cikin masu jin kishin ruwa a ranar tashin alkiyama azuminsa zai shayar da shi ruwa Allah zai shayar da shi ruwan alkausara saboda azumin shi wannan ruwa da annabi ya ce ma'uhu abu yadu min laban wa ta'amuhu a'la min al-asal wa rihuhu atyabu min al-misk ha fatahu ha fatahu min zahabin wa majarahu ala man shariba minhu marratan la yazma'u ba'daha abada wannan ruwa da ya fi zuba zaki wannan ruwa da yafi nono haske wannan ruwa da yake gudana akan lu'ulu wannan ruwa da gabar rafin ta zinariya ce wannan ruwa da wanda ya sha ba zai sake jin kishin ruwa ba har abada ya ku bayin Allah a same ku da kokarin azumin nafila bayan azumin farilla akwai azumin sitti shawwal akwai azumin litinin da alhamis akwai azumin ayyamul bid akwai azumi na ainihin wato ayyamul bid kwanaki uku na tsakiyar wata lokacin da wata yake da haske akwai azumin tasu'a da ashura idan zaka iya ma ka rinka yin azumin annabi dauda yau ka dauka gobe ka aje jibi ka dauka gata ka aje in za ka iya karin ka yi annabi ya ce azumi mafi alkhairi azumin annabi dauda saboda dan adam yana da ruhi yana da gangan jiki to annabi dauda ya ba su matsayi guda daya yau zai aje zu azumi domin gangan jikinsa ta samu abinci gobe ya azumi saboda ruhin sai samu abinci shi yasa jarumi da zai iya taimakon addini ya kara da su daluta kuma ya samu nasara a kansu wannan wato da su jaluta kuma ya samu nasara a kansu wannan abin da yake nuna maka tarbiyyar imani tarbiyyar ruhi da ibada ake ya kuwa halin sunna da dama daga cikin ku raggaye ne a wajen ibada da dama daga cikin ku raggaye ne a sallar nafila da dama daga cikin ku raggaye ne a wajen azumin nafila da dama daga cikin ku raggaye ne a wajen askar kada ku yarda da wannan ba tuffa sahabbai bane ba tuffa ahlus sunna bane ana so a samu ahlus sunna da kwazo da kokari a wajen ibada ku rinka zama masu yin azumin nafila azumi yana kare sha'awa azumi yana kare karfin imani azumi yana kare bakinka matukar kana azumi wata alfashar za zaka ji tsoron fadarta zaka yi taka tsantsan zaka bi a hankali saboda azumin ka yana gadin ka amma idan ka zauna kai daga Ramadan sai Ramadan Allah ya tawaka wannan ya nuna lura da wanka na janaba na daga abin da ke baka kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar tashin alkiyama idan kana da iyali kai jima'i da iyalinka idan zaka iya kada ka yadda ka kwanta da wannan janabar a jikinka in zaka iya yin wanka to kai wanka kamin ka kwanta idan ba za ka iya ba to akalla ka yi alwala kafin ka kwanta amma wanka shi aka fi so idan ka kwanta da iyalinka sai kai wanka sannan ka kwanta cikin karfi cikin tsarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya aikata haka ba ta fi arihi malakun akwai mala'ikan da Allah zai kawo mala'ikan kusa da kai dab dab da kai mala'ikan zai ainihin wato zauna har gari ya waye duk sanda ka motsa a cikin baccin mala'ikan sai ya maka salati duk sanda kai motsi a cikin baccin mala'ikan sai ya maka addu'a mala'ikan zai rinka cewa Allahumma ghafir lahu warhamhu fa innahu bata dahiran ya Allah ka ji kan wannan bawa naka ya Allah ka gafarta masa domin ya kwanta bacci da tsarki ba wai kullum kai jima'i da matarka ka zo ka kwanta cikin wannan janabar ba duk sanda kai jima'i da matarka kana da janaba sai ka zo ka kwanta ba kai wanka ba ba kai alwala ba a hadisi mala'ikun rahama ba za su zo kusa da kai ba har gari ya waye saboda ka kwanta da janaba a cikin ka ya ku ahlus sunna ku rinka daurewa ka tashi kai wanka in wanka ya gagara to kai me kai alwala sannan bayan kayi alwala sai ka kwanta to a lokacin ne mala'ikun rahama za su iya matsowa kusa da kai Allah ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ra'aytu rajulan min ummati naga wani mutum daga cikin al'ummata shi kuma wannan mutumi wato wato min bayni yadayhi zulma a gaban sa duhu wa min kalfihi zulma bayan sa duhu wa an yaminihi zulma Gefensa na dama duhu wa an shimali gefen sa na hagu duhu wa min fawqihi zulma samansa duhu kasa duhu annabi ya ce wa huwa mutahayyirun fihi yana kiɗime yana ruɗe yana fagauniya yana bagada bagada a cikin duhu ya rasa inda zai sa kansa yana cikin wannan hali ja'ahu hajjuhu wa umratuhu sai aikin hajjinsa da umrarsa sai suka zo fa ka min az-zuluma sai suka fidda shi daga wannan duhu fa lahu fi nur sai suka shigar da shi cikin haske wannan ya nuna ibada da ibada ta umra manya manyan ibadu ne aka yi su dan Allah kamar yadda Allah ya ce wa atimul hajja lillah Allah ya ce ya ku bayin Allah wa atimul hajja ku cika aikin hajji. wal umra ku cika aikin umra amma idan za ku yi ku yi shi lillah don Allah madaukakin sarki da dama daga cikin mutane suna da sakaci wajen aikin hajji akwai hatsari kwarai da gaske Allah ya baka kurin zuwa makka ka samu kurin zuwa aikin hajji ga jirgi ga tiket na jirgi za ka iya biya kana da guzuri ka ki zuwa aikin hajji to in sayyidina umar yake cewa in kaga dama ka mutu ba yahude ko ka mutu ba nasare domin ka karya ɗaya daga cikin rukunai na musulunci Allah ya baka dama zuwa aikin hajji ka ki zuwa da dama daga cikin mutane sukan samu daman zuwa aikin haji sai ya ki zuwa har daga baya kuma shi yana tunanin sai ya yi gida na garari sai ya yi motar hawa ta garari sai ya bunƙasa jari na garari kamin ya aikin hajji Allah sarki karshe kuma sai tattalin arzikin ya durkushe karshe kuma ya zama bai da halin zuwa yanzu sai ya mutu a haka shin wannan bai jin tsoron a ta da shi ranar tashin alkiyama cikin wayanda suka yi sakaci da rukuni daga cikin rukunan addinin musulunci wa ya faɗa maka aikin hajji na kawo talauci wa ya ce muku aikin hajji na kawo na karya jari ya ku bayin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito daga gare shi Alhajji wal Umra, الفقر كما ينفي الكير الكبس كما ينفي الكير كبس الحديد da umra suna kore talauci ne suna raba al'umma da talauci ne duk mutumin da ya je aikin hajji ya dawo sai kaga Allah ya kara masa budi ya duk wanda ya je umra ya dawo sai ya kaga Allah ya kara masa budi ya harkokin ya ku bayin Allah idan Allah ya ba ku dama ku yawaita aikin hajji na nafila ku yawaita zuwa umra ta nafila saboda ita ce za za ta fidda ku daga duhu a ranar tashin alkiyama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ra'aytu rajulan yukallimu almu'minin wa la yukallimunahu naga wani mutum ga mu'minai a zaune yana musu magana amma duk sun share shi kowa ya ke kula shi ba mai yi mashi magana faja'at husilatur rahim sai sada zumunta da wannan mutumin yake yi sai sada zumuntar ta zo tana zuwa faƙala sai ta ce ya ma'asharar mumini da kallimuhu ya ku taron mumine ku yi mashi magana muhu sai suka yi mashi magana wannan yana nuna muhimmancin sada zumunta wanda yanzu ana da sakaci kwarai da gaske da ita ya ku bayin Allah zumunta aba ce da take da muhimmanci yan uwanka kannanka danginka in kana da halin taimaka musu taimaka musu in baka da hali ziyarce su sadar musu da zumunta yi farin ciki da farin cikin su in damuwa ta same su je kai musu jaje Allah sarki bahaushe na cewa da ka haifi dan boko gara ka haifa masa mata da ka haifi dan boko gara ka haifa masa me saboda shi dan boko matarsa da yan uwan matarsa nake cin moriyar dukiyar shi ba yan uwan shi ba sai ka samu dan boko kannan matarsa duk hutu a gidansa za su yi hutu amma kannansa ba su yi su zo su yi hutu a gidan shi ba haka dai ko ba haka bane sai ka samu dan boko kannan matarsa kannan matarsa duka ya gina su ga yan uwansa kannansa a cikin wahala da talauci ba ce karka taimaki yan uwan matarka ba abu ne mai kyau amma abin da ake nunawa yan uwanka sun fi yan uwan matarka daraja a wajenka babanka ya fi uban matarka uwarka ta fi uwar matarka yayunka sun fi yayun matarka kannanka sun fi kannan matarka ya fendonka ta fi ya fendon matarka ya kumbonka ta fi ya kumbon matarka ya gwalgwal ɗinka ta fi <laughs> ka je abuja ka ga abun mamaki sai ka samu wallahi dan majalisa dan majalisa babansa ya je abuja yana so ya ganshi kwana uku bai samu ganin shi ba wai kwana uku kuma ya samu uban yazo matar shi ta bar yana kwana a boys quarter tare da masu gadi kwana uku da an masa waya ya ce to shi ya iya karshe sai sai ya bugo waya ya faɗa wa matar ki faɗa wa baba to shi ma na ce masa ya daina zuwa me ya zafi ya matsa min lamba kullum sai ya zo abujan nan ta dace da shi ba ba wajen zuwansa bane to menene ya zafi haka na faɗa masa ya daina zuwa ya ji to abubuwa mu sun mana yawa special assignment and engagements and tight duty zai tight naka da na makiyama sai ya ce a samu dubu talatin a bashi sai a danna shi a cikin bozo ya koma ƙauyen su amma ba na ka zai tashi ba sai ran da matar sai ya taso ranar nan za ka gan a rude sai ya samu the best supermarket a Abuja nan za ka gaje ya fada yana tafa gamniya a rungumo five alive a rungumo cibita a rungumo swan a rungumo ragolis a kwaso faro a kwaso gudi gudi a kwaso a kwaso a kwaso da an gashi an ce masa ya lafiya ya ce yes today is very special day my Illo har a arrived wai ma illo, illo illo a jahannama ko ya ku bayin Allah ku zama masu sada zumunta da 'yan uwanku ku ringa ziyartar ku, na taba gaya muku wani abun bakin ciki wani ciyaman na local gaman karuwarsa ta zo ta bukaci ya taimaka ya bata kuɗi dubu arba'in ta bada kujerunta za a gyara tun lokacin dubu arba'in din kuɗi ne ku san me ya faru ya ta bari sai karshen wata karshen wata ta zo sai da dubu ashirin ya bata ya ce to ga wannan ki yaƙuri an samu matsalar giran ga menene menene an yanke kudin eh, ecological menene an yi waye abubuwa ba su tafi daidai ba next month sun cika ta miki sauran dubu ashirin kawai sai ta fara zagin sa ta ce a ya wulakanta ta tashin ta sai ta samu wani abokin sa ka san me honorable ya mun kuwa ya ce a ta ce kaji kaji abin da ya mu. abokin ya yi shiru ya ce bai isa ba ina dubu ashirin da ya baki ta ce ga su ya ce kawo in je in same shi dutse sai ya cika bai sai wulakanta ba sai ta mika mashi ashe basirar ta bata tana tafiya sai kira wani yaro ya ce kai zo wani yaron sai ya ce ka san kauye kaza garin su wani rabu ne ce yace je ka kai uban sai na kauye tunda ya ba karuwarsa ta ce ba ta so kai uban shi uban shi yana da bukata da tisha yana zaune sai ga yaro ya zo da kudi dubu ashirin irin yan naira ashirin ashirin na daɗin nan kamin a canja wayannan kun san kwarjini ne da su a laida bak aka yi sallama ta tisha fito yaro ya miƙa mashi ya ce gashi in ji ɗanka ya ce a kawo maka daga gari dattijo ya bude ya kalli kudi tun da ya zo duniya bai taba ganin dubu ishirin ba ya tijo ya yi shuru ya ce kullum ina ta kuka ina ta mafarki rabon da na gawa ne yau har na manta na cewa wane ya kaurace mana ya ki zo inda muke ashe yana can yana mana tattali wannan kudi duka nawa sai tsohon ya fashe da kuka kudin da ya ba karuwarsa ta ce ba ta so kudin sun sa uban shi kuka uban shi bai taba ganin wayannan kudin ba yanzu da Allah ko kai aka ba takarda da biro aka ce kai listin yan jahannama ba za ka sa suna wannan a ciki ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar da mu akan sada zumunta Qur'ani ya kwadaitar da mu akan sada zumunta ayoyi da yawa sun tabbatar wallazina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala wallazina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum sannan wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab fa hal ataytum in tawallaytum an tufsidu fa hal ataytum in tawallaytum an tufsidu في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم جاءت سورة النساء وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب يوا يوا يوا والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا دعوا بركة سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يوا وخلق منها زوجها يوا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيما رقيبا wadu wannan ayoyin wani sako suke isarwa sada zumunta menene Allah ka ba mu ikon sada zumunta ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa ra'aitu rajulan min ummati na ga wani mutum daga cikin al'ummata ya taƙi hawajan nar wa shururiha an wajhihi bi yadi yana wato wani falfali na wuta da wani tartsatsi na wuta yana falfalowa yana kokarin kona fuskarsa babu abin da iya sai dai ya sa hannunsa haka ya kare yana cikin wannan bala'i faja'atuhu sadaqatuhu sadaka da wannan bawan Allah yake yawan yi sai ta zo tana zuwa fasarar sitiran ala yi wa zilan ala ra'asi wannan sadaka sai ta zama kariya ga fuskarsa ta kuma zama rumfa ta tare kansa ta zama lema ta tare kansa ya zama wuta ba ta kona fuskarsa ba ta kona kashi duk mai san kare fuskarsa daga wuta ranar tashi alkiyama ya zama mai sadaka ku ce Allahu akbar ya ku bayin Allah ku zama masu yin sadaka duk sanda aka ambaci sadaka hankalinku sai ya koma kan masu kuɗi ina alhaji wane ina miloniya wane ina honorable wane wannan shi ya jawo a Najeriya kullum manya suke murkushe kanana duk mai sadaka Allah ya alkawari sai ya ninninka masa a nan duniya to sai ya sace kuɗin ku kuma sai ya zo lancin shi zai bayar kai kaga garba da naira ashirin ga hamsin ninka aljihu ka murkushe saboda zaka ci kosai da safe to shi ya bayar sai ya ƙara ninka masa sai ya ƙara murkushe ka kana ta karye sai Allah ya ce ta zarce sai ai ta zarcewa kai dai ka ci ba kauya ko da shi ya tafi jahannama lahira ko baka sha wuya ba ku zama masu yin sadaka ɗora wa kanka a kowace rana ko kowane sati ko duk lokaci kaza ko duk sanda na samu kuɗi kaza sai na cire gwargwadon kaza ko mi kankantarsa na yi sadaka da shi kaga yadda Allah zai sa wa dukiyarka albarka ya sa wa rayuwarka albarka ya sa wa iyalanka albarka ya albarkaci abin da ka mallaka kuma ya kara buɗa maka Allah ka gafarta mana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ra'aitu rajulan min ummati na ga wani mutum a cikin al'ummata shi wannan mutumin da ke cikin al'ummata jasiyan ala rukubatai yana gurfane akan gwiwoyinsa guda biyu Baina wa bainallahi ta'ala hijab an sha makance shi ba isar da shi ga ubangiji ba ran tashin alkiyama masu imani masu imani na kwarai suna masu cikin masu ganin Allah madaukin sarki a ranar tashin alkiyama wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa shi wannan an sha makance masa faja'ahu husnul kulqihi sai kyakkyawan dabi'unsa kyawawan halayensa sai suka zo sai suka kama hannunsa sai suka isar da shi sai ya zama suna cikin masu ganin halara ta Allah madaukin sarki a ranar tashin alkiyama yana cikin masu ganin zatin Allah a ranar tashin alkiyama wannan ya nuna kyawawan ɗabi'u abubuwa ne suke da muhimmanci ya ku Allah ku zama masu kyawawan ɗabi'u a same ku da gaskiya a samu karya ba ta fita ku, a same ku da cika alkawari a same ku da sada zumunta a same ku da girmama manya a same ku da tausayawa ƙanana a same ku da cika alkawari a same ku da ɗabi'u nagartattu a same ku da haƙuri a same ku da rashin faɗin albashi a harshen ku ɗabi'u kyawawa ɗabi'u na mutunci da girmamawa ya ku ahlus sunna a same ku da irin wa'annan ɗabi'u da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci duniya da yaki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ra'aytu rajulan min ummati naga wani mutum daga cikin al'ummata aka zadhu zabaniyatu mala'iku zabaniyawa sun kama shi a ranar tashin alkiyawa ta kowane gefe amma wannan bawa na Allah mai wazi ne mai umarni da kyakkyawan aiki faja'ahu amruhu bil ma'ruf wa nahyuhu anil munkar fa anqazahu minhum wa adkalahu ma'a malaikati rahma wazi da yake yi da'awa da yake yi umarni da kyakkyawan aiki hani da mummunan aiki su ne suka zo suka kwace shi daga mala'ikun azaba suka danka shi hannun mala'ikun rahama suka kai shi aljanna ya ku bayin Allah wa ke so ya tsira daga hannun mala'ikun azaba a ranar tashin alkiyama wa ke so ya shiga hannun mala'ikun rahama a ranar tashin alkiyama su kai shi aljanna kai ba ku ansa ba mutanen dabai ko kuna so mala ko kuna so azaba su muku da bai a jahannama masu san mala'ikun rahama su karbe su zuwa aljanna su daga hannu su ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar to idan kuna son shiga ku zama masu wazi in kuma su malam yakubu musa su kaɗai ne masu wazi su malam muktar zindar su sani ashir su malam Abdulbasir? su malam munir kuka ce su ne kawai masu wazi ku kun zauna ba ku wazi to idan mala'ikun azaba suka damke ka ranar tashin alkiyama sai yadda Allah yi kowa ya zama mai wazi kowa fara daga matarka yi wa yayanka yi wa makwabcinka isar da sako tafi da'awa yau in ya muri sai ya zo cikin garin dabai ya shekara ashirin ya buɗe kemis yana sai da magani amma kaf garin dabai ba a taɓa samu wanda ya zo tallata masa kalmar shahada ba haka ne ko ba haka bane Allah ba zai tambaye ku ba kai matasa yaya zaman me ake ba za a tafi da awa ba kai ina matasa suke an shirya tafiya da awa da'awa ba ka ba hannun yaro duk taron mun nan mun zama masu wazi kai duk wanda ya zama mai wazi ya ce Allahu akbar ta'muruna bil ma'ruf wa للناس 'anil munkar ummatin ukhrijat lin أمة ta'muruna bil ma'ruf wa 'anil munkar وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا القول ألا وأولئك هم المفلحون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة بعض نعم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله كي وين عيسوا أكي وكلاري سوى أكي وزنجنا kai kuna jin akwai aikin da ya fi wazi muhimmanci a duniya da akwai aikin da ya fi wazi muhimmanci a duniya da wannan aikin Allah zai zaba wa annabi Muhammadu ba zai zaba wa annabi Muhammadu wazi ba me yasa Allah ya zaba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'azi shine aikin da yafi kowanne daraja a tashi tsaye a ci gaba da wa'azi mata marasa hijabi mu ga sun sa hijabi marasa sallar jami'a musu wa'azi su kama dan ciwaciwan a man a masa wa'azi sakataren local government dan murkusu su a masa wa'azi kai dan mu ga an kulle shagunan bokai an kulle shagunan malaman tsubu dismiss letter su zakiru an ba su dismiss dismiss and dismiss and dismiss kai mu ga shehu nan dariƙa da ke yawo ana cuwa-cuwa ana su ana damfara ku yi wa'azi kuma su sai hama da gyaran kafiritu kai ya ku bayin Allah ku tashi tsaye kar mu ga duk sanda kuka je gaban ciyaman abinda kuka je wajen sa neman duniya kawai a samu lokacin da za ku je ku masa nasiya an yi sa jihar Katsina na daga jihohin da suka fi sa'ar ciyamomi na lokal gamman wallahi masu son addini a Najeriya na zagaye Najeriya lokal gamman 774 da ake da su a Najeriya da dama daga cikin su ko mafiya cikin yawa cikin su zagaya ban je jihar da mominta suke da sha'awar addini kamar jihar Kaduna ba ku rinka musu wazi a samu lokaci da za a tashi liman ya sha rawani ladan a sha rawani na'ibi a buga rawani shugaban kungiya a sha rawani ga yan agaji a cikin uniform ga su display ga su divisional leader ga su ga su ga su ga su kawai a kama hanya a je ga su ana rama a nemi courtesy call da Mr. Chairman idan ya bada courtesy call a shiga a zauna me yake tafe da ku magana burza zai ku ce a ba burtsatse ba mun zo ne a burtsatsa maka wazi eh aka rama kallahu ya miƙe a ce Allah rama fara bada aya allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar innahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar ولله عاقبة الأمور أجل سامو His Excellency an ni booking da his excellency idan ya ba da audience a je a masa wa'azi a ce ka ji tsoron Allah ka gyara kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar karshen wannan wata da karfin Allah muna birnin tarayya Abuja inda mai kalmasasshiyar hula ya gudu ya balla da shi kuma da karfin Allah sai mun je mun isar da sako in Allah ya da sako sai ya shiga cikin presidential villa sai mun shiga presidential villa da karfin Allah mun isar da sako mu ce look Mr President ittaqillaha wa la kafirin wal munafiqin ya ولا تطع الكافرين والمنافقين نعم إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله da'awa a kai sunna fada his royal highness a isa masa da sakon Allah a shigar da sunna kasuwa ku shigar da sunna asibitoci ku shigar da sunna makarantun gwamnati da makarantun private private a shigar da sunna tasha kowane lungu da sako a je a tallata haja ta manzon Allah sallallahu alaihi wallahi wannan shine babban abin da yake kwata dan adam daga azabar Allah madaukin sarki a ranar tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sake cewa wa ra'aytu rajulan naga wani mutum a ranar wato ainihin wato wani mutum min ummat party daga cikin al'ummata shi wannan mutum da ke cikin al'ummata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an watso takardu sai ga takardarsa ta nufo hannu hagu in ya karba ta hannu hagu aljanna zai je ko jahannama jahannama zai je faja'ahu khawfuhu min Allah tsoron sa ga Allah madaukin sarki a rayuwar sa duniya mai tsoron Allah ne saboda tsoron da yake yi wa Allah madaukin sarki wannan tsoron da yake yi wa Allah sai ya zo sai ya kama wannan takarda sai ya dawo da ita ta hannunsa na dama sai ya karbi takardarsa a hannun dama wanda ya karbi takardarsa hannun dama ina zai nufa ranar tashin alkiyama to duk mai son tafiya aljanna ranar tashin alkiyama a cikin sauki to ya zama mai tsoron Allah madaukin sarki a nan duniya fa amma man kafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa man khafa makama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa to kashi aljanna fa innal jannata hiya al ma'wa Allah yace fa amma man kafa makama rabbi amma wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban Allah ranar tashin alkiyama wani hannafsa anil hawa ya hana ransa daga son zuciya abinda ran zuciyarsa ta faɗa ya saba mata kai ku ce Allahu akbar <laughs> ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci na Najeriya ba zan gaya muku sunansa ba ɗaya daga cikin gingima gingiman malaman musulunci wata ran yana zaune kan kujera a kofar gida kowa ya zo ya ce ala gafarta mana a masa gaisuwa da girmamawa can sai ya ji zuciyarsa ta fara nuna masa fashe shi babban mutum ne kowa ya zo zai wuce sai ya gani. shi kai da zuciyarsa ta raya masa wannan sai ya tuna da wannan ayar ya ce ke zuciya oh shegantaka ta so har kai na nima wuta yake so ki kai in gama wa'azi in tafi jahannama to zaki gaskiya na san magani ki can sai ga wani talaka ya taho daga gona da farkon ya sa a rataye yi dukun dukun yi dawan dawan da wani takalmin safari ce kai ya gani sai ce zo bayan ya zo ya ce da Allah wani taimako nake ne mai shi Allah gafarta malam a waje na yace kwarai ce menene ce wallahi wani ciwo nake fama da shi a nan kirjina duk sanda ya tashi in ba na kwanta kasa an tattaka kirjin ba to in nai sa'a ba zan rayu ba ran ya ce to ya kake so a yi ce a zan kwanta kasa ne ina so kirjin nan ka tattaka shi da wannan tsohon takalmin naka ya ce ala gafarta malam in taka ka ya ce ka to so kake ya mutu ya ce wallahi bana so ya ce to taka sai malam ya kwanta ya kalli sama ya dauka ta taka na ce maka ya dauko kafasa da wani tsohon fada ta sha kura ya taka kirjin ma ya murza da karfi ya murza ya murza malam a cikin ransa ya ce yau matsiya ce yau yau yau yau yau kai ku zama masu tsoron Allah madaukin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce wa ra'aytu rajulan min ummati na ga wani mutum daga cikin al'ummata shi wannan mutumin qa'iman ala shafiri jahannam yana tsaye a bakin wutar jahannama faja'ahu wajruhu min Allah idan sanda aka ambaci Allah sai zuciyarsa ta gaba da tsoron Allah ta girgiza to wannan filin da ke cikin zuciyarsa sai ya zo fa an hu minha sai ya tsallakar da shi daga wannan innamal mu'minuna allazina idza zikira Allah wajalat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayat آمنوا زادتهم إيمانا وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته نعم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي ورأيت رجلا من أمتي ناقا وني متن daga cikin al'ummata shi wannan mutumin hawa fi jahannama yana kan siradi amma ya kuce siradi saman wutar jahannama yake gashi ya kutto ya tarayo ya gangaro ya saura ya iso gashi nan yana lilo ya kamin ya iso cikin jahannama faja'ahu dumu'uhu allati baka biha fi dunya min khashiyatillah anan duniya yakan zauna shi kadai daga shi sai Allah yayi kuka ya zubar da hawaye saboda tsoron Allah wannan hawaye da ya zubar saboda tsoron Allah shi ya zo ya ceto shi bai karasa jahannama ba kai aljanna da shi kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aina ne la masu nar idanu guda biyu wuta ba ta kona su yace ainun bakat min kashiyatillah wa ainun ba ta taharusu fi sabilillah duk idan da ta kuka saboda tsoron Allah wuta ba za ta kona ta ba a ranar tashin alkiyama ku rinka tashi da tsakar dare daga ku sai Allah ku yi kuka ku zubar da hawaye ku yi tuba ku lallashi ubangiji ku yi sujada ku jika kafir da hawaye saboda tsoron Allah madaukin sarki Allah shi kadai ke ganin ku ba mai ganin ku sai Allah ku lallashi Allah ku tuba mata ku yi addu'a ku ga Allah zai karba ko ba zai karba ba ku ce ya Allah ka taimaki sunna ya Allah ka rusa shirka ya Allah ka rusa bid'a ya Allah yan banza sun yi rawa a Najeriya Allah kai dugu dugu dugu dugu dugu ku ga Allah madarkin sarki zai kawo agaji ko ba zai kawo agaji ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ra'aitu rajulan min ummati na ga wani mutum daga cikin al'ummata qa'iman ala siradi yana kan siradi yar'adu wato yana rawa siradi kamar igiyar shanya ne kamar wannan wayar da take daure yana lilo kasa kuma jahannama ne jikinsa na rawa zai subuto ya fado cikin jahannama amma kun san me ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma shi wannan bawa da yake kokarin gashi akan siradi zai fado a cikin wutar jahannama jahannama a rayuwarsa ta duniya mai kokarin salati ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatin da yake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yazo ya cece shi ya ku bayin Allah ku yawaita salati ga manzon Allah inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima idan ku zo yin salatin ku kuma ku yi salatin sunna ba na yan bidiya ba ba dalailu ba Allahumma salli ala man hamalahu alburaqu Allahumma salli ala man azallahu algamamu Allahumma salli ala sahibil wasilati wa sahibil farilati wa sahibil maqamil mahmudi Allahumma salli ala Muhammadin adada zinati arshika Allahumma salli ala Muhammadin adada man salla alaihi wa adada man lam yusalli alaihi Allahumma salli ala Muhammadin ma لا فاج اچھا چھوائی to tama'imu zaka je wuta ko da tama'imu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa ra'aytu rajulan min ummati na ga wani mutum daga cikin al'ummata intaha ila babil janna ga ya zo kofar aljanna zai shiga kai ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar ya ku bayin Allah kuna son shiga aljanna kai kabbirullah ku ce Allahu akbar gashi a kofar aljanna ga kofar aljanna an kulle gashi kaman ya sha amma ba ya ta haihu gashi bakin gate but the gate is locked an kulle kofar aljanna ba yadda za a yi shiga kai ya aka yi faja'at shahadatu Allah ilaha illallah kalmar shahada ta da a duniya sai ga ta tazo ta iske shi a kofar aljanna kofar aljanna tana kulle fa fatahat lahu abwab aljanna ba kofa ɗaya ta bude ba duk kofofin aljanna nan sai kalmar shahada ta amfani da wani automatic key ta bude duk padlocks da aka kulle kofofin aljanna kamin ai haka sai ga kofofin aljanna gaba daya wa adkalatu fil janna sannan ita kalmar shahadar ita ce wacce ta masa rakiya ta raka shi zuwa ina ta raka shi zuwa aljanna ya ku bayin Allah ku rike kalmar shahada ku rike abin da ta kunsa ku rike ma'anarta ku yi aiki da darussan da take karantawa walamu annahu walamu annahu walamu annahu la yudkhil al insan al janna illa kalimatu shahada illa idza qumta bi shurutiha illa idza عملت بمقتضاها إلا إذا قلتها على علم إلا إذا قلتها بشروطها إلا إذا وفرت لها شروطها قنعت تقول ذلك باع شجاع الجنة سيدة كلمة شهادة إذا كلمة ما في كلمة إذا كلمة الطيب ألم تر أن كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وشجرة طيبة اجلها ثابت وفرعها كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا لأن وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما لأن أبو ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته التكبير التكبير التكبير jagoran gwagwarmaya da kansa ya yi sosotun suna kai ku ce Allahu Akbar kai matasa ku yi kabbara da karfi muna so da kai wannan kabbara ba za a ji ta daga gaman hausa a katsina ba